ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكفى بهدوء أولا مثلا مسجد القرآن don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa mu a cikin bayin da za a musu gadaddo ga sama ƴaƴa ƙasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa a gafarta musu a wannan wata mai albarka jiya da ikon Allah mun yadda zango a cikin suratul ma'ida tsakiyar aya ta arba'in da hudu yau da ikon Allah za mu kammala ƙarshen aya don mu shiga aya ta arba'in da biyar yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin da uku a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida. Gabanin kogawa zuwa ga karatu ina aiki da wannan dama eh, na mana ta'aziyya na labarin rasuwa ɗaya daga cikin malamanmu na musulunci a wannan ƙasa Najeriya ɗaya daga cikin dattawan sunna ɗaya daga cikin iyayen sunna fadilatu shaykh ad-dakur aminuddin abubakar kano hafidahullah ta'ala wa rahmatullahi alai wa qaddasa allah ruhahu ɗazin da nake samun waya daga wajen wani ɗan uwa daga saudi yake ban labarin cewa shek dr aminuddin ya tafi saudiya don gabatar da umura ya fara da ziyara a garin madina allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ajalinsa a can a bisa ga labarin da na samu shi ne a garin madina allah ya ɗauki rayuwarsa a ban samu tantance wannan labarin ba har na fito amma dai tabbas allah subhanahu wa ta'ala ɗauki rayuwarsa kuma wanda ya gaya mini ina ga ya bani labari kusan na yakini ne da ba ni da kokonto akan haka a bin hakika ba karamin alheri ba ne Allah da kirayar musulmi a garin Madina hatta sahabbai irin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yayi ta addu'a yana kuka Allah ya kaddar ajalinsa a garin Madina Allah ya dauki rayuwarsa ya zama sanadiyya yana sallan asuba aka soke shi da wuka kuma da ƙarshe Allah ya dauki rayuwarsa a wurin manyan malamai irin Sheikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Muhtar Shankiti rahimahullah mai abwa'ul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'ani yana tsoron da suka yi ta'addu'a Allah ya dauki rayuwarsa a wurin haka Sheikh Muhammad Umar Fallata rahmatullahi alai ya yi ta'addu'a Allah ya dauki rayuwarsa a garin Madina haka Allah ya dauki rayuwarsa a garin Madina hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana cewa duk wanda Allah ya ba shi iko a garin Madina to roki Allah ya kira masa a garin Madina shi yasa mutane da dama ba a can rayu ba wannan addu'a ta so Allah ya amsa daga mutum ya je wani ran da yasa sai Allah da kira masa a wurin saboda hikimar Allah wata wataala tana da yawa da hakika muna jimamin rasuwan kabilatu Sheikh Dr. Aminu bin Abibakar Bakar rahmatullahi alaihi tare da wannan ko muna masa farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala da kira wasa a garin manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu laifi duk da sun lokaci da fadal khairin sa ɗaya biyu uku da ya sawwaka kamar yadda sunna ta karantar da haka ba a babin alfahari ba sai a babin muna fatan Allah ya sa shaidan da muka masa na alheri ta zama karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala maganganun da muke akan yan uwa suna da tasiri a wurin Allah wannan yasa idan mutum ya rasu a cikin a faɗa alkhairansa da suka sawwata da wani alheri a watsa har ya zama mun dace da harshen mala'iku Allah ya karbi shaidar tamu an wuce da gawa kamar yadda hadisi ya zo a bukhari da muwatta ta imam malik rahimahullah fa aslau alaiha khaira sahabbai suka faɗa alherin wanda ya rasu kai wannan mutumin kirki ne Allah ya gafarta masa maza Allah yake wajabat ta zama wajibi gare shi aka wuce da gawa wani sai aka kira sharri sai maza Allah yake wajabat ta zama wajibi gare shi sahabbai suka yi mamaki da na alheri da na shari kalma da ya faɗa kawai wajabat bai ƙara komai ba sai zama akwai bukatar ƙarin ilimi annabi ya ce to abin da nake nufi wanda kuka kira alheri a kansa aljanna ta zama wajibi gare shi wanda kuka ambaci shari a kansa fa wajabat lahu nar wuta ta zama wajibi gare shi sai ce antum shuhada'un nas fil ardi ko dan nan shaidun Allah ne a bayan kafa abin da kuke faɗa kan bayanku iya da tasiri a wurin shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan malaman suna suka ce ba a alfahari ko babin tallatawa ba a babin shaida iya da kyau mu yawaita fadan alkhairi ɗan uwanmu da suka rasu don ya zama wannan shaida ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala a wurin sa karɓaɓɓiya ya zama wajabat na jannatu don aljanna ta zama wajibi gare shi a dokta aminu bin nasan yana zuwa garin nan wani lokaci yana karantar da ina bi sharhan littafin akhbari wanda shi yayi sharha da kansa ya ɗauki lokaci mai tsawo yana zuwa kuma ya aiki da wannan dama ya yi ta kokarin ziyartar malaman sunna a garin nan da kokarin ganin ya kyautata alaka tsakanin su iya kokarin abin da zai iya yi wannan shaida ce da na masa sau da dama zai buga waya ko mu yi magana ya mana fatan alkhairi ya ce kaza da kaza a ƙara hakuri da juna a cigaba da karantar da addini da makamantansu ya yi kokari matuƙa da gaske wajen ganin cewa alaƙa tsakanin yan uwa ahlus sunna ta yi kyau wannan alkhairi za ta ne mai girma wasu suna kokarin sa'ayi don raba al'umma shi yana sa'ayi ne don kokarin ganin al'umma ta hadu na biyu mutum ne da bin hakika bisa ga shaidar da na masa a akwai karancin hasada a harka ta da'awa ba mu wuce 'ya'yansu ba amma kan da dama zai kalli darasi da na gabatar a tv zai bugo mu ya ce malam na ji darasin da aka yi ina yaba maka wajen fasahar magana ina maka fatan alkhairi ina kuma kyautata maka zato kuma ina yaba maka wajen zaben kalmomi da kake magana duk wanda ke jin lafazin bakinka zai ga gaskiyar kake son gaya mar ba ta so zata shi ba ba zan kirga sauno ya kira ni a waya min waɗannan maganganu ba da cewa yadda ake ya dace a ci gaba da yi ba kowane mutum ke da juriyar faɗan alkhairin dan uwansa ba sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala musu baiwa da bankakkiyar zuciya wannan shaida ina tsara karfafawa a kai cewa iya da alama na cewa zuciyarsa na da ƙarfi wannan haza huwa ma subhanahu wallahu hasibuhu na uku daga cikin alkhairan malam da zan fada shine idan ana magana waɗanda suka kokarin jaddada da'awar sunna a kano gida-gida yana cikin asabiqun al-awwaluna a lokacin da ya fara da'awa ta sunna a kano jaddada ta shine a lokacin idan aka ce ga ahli sunna ma abun kyama ne a kano ba a ba shi aure idan cikin jama'a ya je watsewa ake ba wani abin da ake da ahli sunna har ma ya kai matakin da izgili ake masa a lokacin amma haka ya jure ka iya cewa a lokacin kusan haka ya zama shi kadai yayi fice a lokacin waɗanda a yi suke da'awar sunna a lokacin mafiya yawa duka ba su wuce ƴaƴa gare su ba da dama yawanci ba a wuce ma ana ko salawiya na koyan karatun ba ne wani ma bai shiga salawiya din ba amma a lokacin shi kadai ya zama ya ci gaba da wannan gwagwarmaya har waɗanda suka taso ba su ma babu su a lokacin wasu ba su kai su da'awar ba wanda ya zama ya yi da'awa a farkon lamari ya yi juriya ya fi wanda ya daga baya shi sa Allah yace la yastawi minkum man anfasa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna suka rigaye ku aikin alkhairi suna da wata daraja babu wani mutumin da zai tashi ya iya inkarin cewa wannan babu Allah ya rasu wanda suka jaddada da'awa ta sunna a Kano na hudu daga cikin alkhairansa da zai iya faɗan adadin jama'ar da dalilin alaƙarsa kyakkyawar alaƙarsa da aljami'atul islamiyya suka je jami'ar musulunci a madina suka yi karatu ba bi ma'ana jami'ar da Allah ya kaddara nake karantarwa yanzu a can a garin Madina to Ali 80 zuwa late 80 zuwa Ali 90 idan su Sheikh Zarban da suka zo kasar nan su Sheikh Salih suhaimi suka zo irin su Sheikh Sayyidi Muhammadu Amin waɗannan mashayikh din idan suka zo ba su san wani ba a Najeriya mai da'awar sunna kamar Aminu Aminuddin shi zai yawo da su masallatai bayan masallatai shi yake kokari ya gani sirrin dalibai sun yi daura shi yake kokarin bawa dalibai tazkiya don a karbe su a jami'a shi yake kokarin waɗanda suke da hazaka ba su samu interview ba ya rubuta sunayen su a takarda ya kaddamar ya roki da Allah waɗannan a musu interview tun daga irin late 80s zuwa early 90s waɗanda na san sanadiyar kokarin sa Allah ya kaddara suka je jami'ar musulunci suka dawo a yanzu a cikin su akwai masu doktora akwai masu PhD akwai adadi da dama wannan bi hakika ba karamin alkhairi bane ya zama dalilin ka wani rai kwaya dai ya rayu ya zama mai amfani a cikin society bil hakika wannan daraja ce mai girma shekaru da dama waɗannan larabawa suka zo shine kusan kuduwa da suka fare da suke zuwa su yi aiki tare da shi wannan bil hakika aiki ne na alkhairi da society wanda ba za mu manta da shi ba na biyar daga cikin ayyukansa malam aminu bin yayi rubuta-rubuta da dama ya yi tarjaman takardu da suka shafi akidu bambancin aƙidu na ahlus sunna da wanda ba na ahlus sunna ba ta'alifar da dama nasa suna nan da yawa kuma abin mamaki dukkan karatun addini da yayi na shahada a Najeriya yayi amma Allah bai kaddara ya wata kasar ma yayi karatu ba amma sai Allah ya albarkaci abin da yayi wadanda suke wata kasar malamai in suka zo kasar shi suke recognizing a matsayin malami kuma shawarin su suke dauka a wannan lokacin kuma talifar da yayi su da sau sukan taimaka wajen su ga an buga a watsa su waɗannan duka alkhairai ne nasa ga masallacin juma'a da ya bari ka ta fara masallacin juma'a suleiman crescent a kano da makamantansu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta a cikin bayin da allah yake maraba da zuwan su zuwa gare shi a matsayinsa ya ɗan adam duk ɗan adam tare yake bai cika goma ba ni dai allah bai nuna min kurakuransa ba kuma na gode wa allah akan haka alkurakuransa da ya yi tsakaninsa da mahallici muna roƙon allah ya yafe masa kuma har yana yi ya koma zuwa ga Allah ni isa ban gani ba ina roƙon Allah kada ya nuna min abin da ya kuskure waɗannan alkhairai da na gani tare da shi Allah ya bani ikon kokarin isar da su ko ina kuma ya bani ikon koyi da waɗannan alkhairai nasa waɗanda muke raye Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe ina isar da ta'aziyya ta da kuma ta'aziyyar uwa uwana gaba ɗaya zuwa ga iyalansa a Kano musamman da yake darasin mu kusan manyan gidajen rediyo da TV na Kano ana sawa muna aiki da wannan dama a gaba na farko muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa zuwa ga ɗalibansa zuwa ga al'ummar da ke sallah a masallacinsa zuwa ga malaman Kano zuwa ga masarautan Kano zuwa ga dukkan masu mulki na Kano da al'ummar musulmai na jihar Kano da musulman Najeriya gaba ɗaya da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokin mu da shi a cikin aljannar firdausi yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha uku a ran ashirin da uku a cikin suratun ma'ida sura ta biyar za mu kammala ƙarshen aya ta arba'in da hudu sai mu shiga ta arba'in da biyar insha Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بما استخدموا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تغتروا الناس واهتروا ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الكافرون إلا من لم أنزل التوراة من فوقد التوراة فيها هتشكنتا هدى أقوي شريع ونور دهكي يحكم بها النبيون الذين أسلموا annabawa suna hukunci da ita waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah lilladina ga waɗanda hadu suka tuba warrabbaniyuna da rabbaniyai wal ahbab da ahbar wato malaman yahud da nasara bi maftuhu domin kitabin lahi da abin da aka sanya suka haddace na lissafin Allah wa kanu suka kasance alayhi a kansa shuhada suna masu shaida fala takhshawun nasa kada ku ji tsoron mutane wa khshawni ku ji tsorona wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila kada ku mika ayoyi na dan ku sai jin dadin duniya dan kadan wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna waɗannan su ne kafirai ni da ku Allah ya kare mu daga kafirci a daidai idan muka tsaya a fasara wajiya fala takhshaw an-nasa wakhshawni anan sai Allah yace fala kada ku ji tsoro wannan annahayu ne la ne annahiya shine kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na malamai suka ce jin tsoron dan adam a cikin bin shari'ar Allah subhanahu wata'ala haramun ne saboda anan ya kira maganan duk littafin sa ne inna anzalna taurata sai ce fala na ta kada ku ji tsoron mutane wa shawun ku ji tsoro na bi ma'ana kada tsoron mutane ya hana ku tabbata shari'ar musulunci kada tsoron mutane ya hana ka sanya kaya yadda shari'a ta karantar kada tsoron mutane ya hana ka yin aure yadda shari'a ta karantar kada tsoron mutane ya hana ka zamantakewa da iyali yadda shari'a ta karantar kada tsoron mutane ya hana ka mu'amala ko kasuwanci yadda shari'a ta karantar bi ma'ana ya zama tsoron Allah subhanahu wata'ala kake ji a lokacin da kake wa dan adam kara a cikin sabon Allah to ka tuna ka kuma girman da kake saba shi da Allah subhanahu wata'ala kamar da muka yi bayani a baya kalmar alkashiya shine tsoron mai karfi ga wanda ya fi shi karfi kuma shine tsoro da ya gina akan ilimi shi yasa Allah yace innama yakhshallaha min ibadihi ulama wadanda suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne wadanda suke da ilimi wanda yake na mana cewa ba a samu. darajar khashiya sai da ilimi ba kuma wannan yake bayanin cewa duk mai ilimi yana da khashiya ba a'a akwai mai ilimin da bai shiga cikin masu tsoron Allah ba amma da sharadin samun tsoron Allah na khashiya shine ilimi na ciki da haka wani mai ilimin yana da ilimin yana jin tsoron Allah Allah ya ba mu ilimin jin tsoron sa wani iya da ilimin amma bai jin tsoron Allah da haka malamai suka ce lalle tabbas ba a samu khashiyatullah sai da ilimi amma ko bai zama sharadin duk wanda ke da ilimi kuma yana da khashiyatullah ba mafhum sai baka kada tsoron mutum ya hana abu tsoron a ji dokar Allah subhanahu wa ta'ala kuma qur'ani ya bayyana mana babban abin da ke sa mutane su rika jin tsoron jin dokar Allah suna jin tsoron mutum shine me shine taimakon shedan dan shedan kullum yana discouraging ɗinka daga jin Allah ne yana encouraging dinka su saba Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake cewa ne inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina to da duk da da zaka ji Allah sai ne yake baka tsoro a kar ka yi ayi magana a kar ka bi wannan sunnar ayi kaza a kar ka ce Allah ya ce ayi zama kaza kar ka ce kaza kuma a hana ka kaza kar ka ce kaza ayi kaza sai rika sa maka tsoro a kan bin shari'ar Allah ko dokar Allah amma lokacin da imanin ka ya karu sai zama ba ka ganin wani abu sai Allah kake gani duk abin da zaka kana duba girman Allah subhanahu wataala da ni'imomin da ya maka sai ka masa biyayya na biyo ce wala tashtaru bi ayati sabaran qalila wala tashtaru kalman ishtaraitu shine saya bi na saya bi ita kuma na yi ne na sayar sai ce wala tashtaru kada ku saya kaga saya ne bi ayatin lahi ku ba da waɗannan ayoyin da ya ba ku na littafinsa samanan kalila don wani saman wato wani abu na ni'ima kalila dan kadan na duniya shine karka yadda dalilin wata ni'imar duniya ya sa ka yi compromising biyayyarka ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa shi jin dadin duniyar nan dan kadan ne amma lahira ne mafi alkhairi ga wanda yake da takawa su da karka amince wata ni'imar duniya ta sa wata aya ɗaya akan ni'imar duniya ka miƙa wannan aya ɗin don a baka ni'imar duniya ko ka ga wani mutum sakon Allah a karkace dan kana neman wata ni'ima a wurin sa karka aikata wannan shine wala tashtaru bi ayati tamanan kalila ka zauna gaban mai mulki minista ne a gwamna ne gaban kasa ne sai aka rabata Allah da Allah ya yi magana ne akan ayar da Allah yake magana a cikin Qur'ani da yake ga kaza kaza ka ce ni fa ji an ce a kaza ka ce a rake da ya kai fasara guda biyu ai wannan tafsirin farko ne kuma kauli ne da ne tabbata ba abin da ya tabbata shine ne sauki da sai ka bashi saboda me saboda maslahar kanka Allah yake kada ka aikata wannan ko gaban wa ka zauna ya ce babu wani fasara irin ka da haramun ne fa a wurin Allah ranka yadda ba aka maka Allah babu wani sauki akan da Allah duka gemin nan mu afke shi Allah ya ranka da wallahi babu wani sauki manzo Allah ya ce wajibi ne dan kai da kowanne dan sadaka ne akar masalla ba za a yi a samu wallahi babu wani sarki ranke da ne za ka ake dan haskiya ke da haramun aka aikata ranke da babu wani sarki mu a wurin mu to ko za mu nemi wasu masu sauki ne su wallahi ran ke da neman duk wani wanda zaka sauki ke da ne baka da Allah ne shine duk inda aka je aka zago ka tsaya a wurin karka motsa kar ya ce ko akwai sarki ka ce eh to wannan matsala da akwai kaulani guda biyu na malamai kar ka ga masa haka saboda ne saboda akwai wanda daga an ce sauki sai ba da saukin to kar ya zama saukin muke nema ya zama mun dage mun ga wa duk mai neman fatawa a wurin mu abinda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi ba abinda mutum yake so ya ji a bakin mu ba da wannan shi Muhammad Sani al-Usaimi rahimahullah yake cewa wannan aya ta bayyana sabubban da ke sa mutum ya dace bar hanyar Allah guda biyu manya manya na farko sai yace fala tahsawun nas wa yace khafiyatun nas tsoron mutane ko tsoron kada su kashe shi ko tsoron kada su zage shi ko tsoron kada su aibata shi ko tsoron kada su masa duk wani wanda ya kauce suna maka kar fa mu da aikata sunnar ayi magana yace to wannan shine matsala ta farko dan kana sauko sunna a gidanku ba za a fara rikici da kai duk wanda bai gane ba za a fara rikici sai a fara maka shari in kai wasa a cikin gidanku za a fara maka shari akan sunna amma kuma duk gidan an san kai mutumin kirki ne ba ka cin amana kowa ya san tun tajin ka kana da samun kai ba ka kallon matan mutane amma tun da kake cikin sunna to shi ke sai to yanzu mutum shi ke matsala sa shi ne sabon addinin nan to shine na farko yake babban abin da ke hana mutane bin dokar Allah shine tsoron mutane wani ba ma tsoron a bage shi ba kawai tsoron izgili yake ji yana shayin izgili sun nuna da dama da aka raya kasan na ba wahalar da ba ta ba a kansu ko na da shi ko a tabbili khalfal imam jiyarwa bayan liman matsala ce daga malam ne ainihin muktasan yayi magana a kanta akan cewa jiyarwa bayan liman idan ana jin sautin liman ba bukatar sa shehu usman dan hodiya ga ce iya usulla wa ikmadul bid'a shafi na kasar nasara zuwa da dari ya ce bid'a ne misali ga sayyid ce ainihin fikihu sunna ya ce bid'a ne amma duk an karanta an ajiye lokacin da aka fara dauko matsalar kar ajiyar bayan liman akwai garuruwan da ya ji akai sai har kasa mutane a kan kawai jiyarwa lokacin da makarantar da sunna wani da ya tashi ma mana shari sai yace sai yace wai masallaci kaza sun je sun ce za a yi sallah babu liman wai wai babu liman wai ya je wani ne <laughs> ran da muka fara dan baga da aka karanta ba wanda aka ce kade yi kawai labarin da suka samu hujja sai suka daina ana idan da sallah ban fito sai ne sai ta aka raba sallah ne aka yi ne yanzu nace sallah yake sallan gawa nace me ba da gashi na ji su da ake da ya gani nace ba sallan ya bane isha ne yake kudu mutu ake da biya ba nace haka sunna ta ganji haka ko eh yace babbar na ga da sunna ne nace idan kuma sallar ta yi ko nace ta yi insha Allah ta'ala yanzu ba da ga kalma ta zan yi nace a ai wannan ganin zai ce nace ta yi yace sai kuma kace ta yi da shi eh, akan ishin jarwa to ka zauna in baka bi a hankali ba ya ga ka san akwai matsala akwai kayan da muke zuwa ta alima wasu shekarun baya da ɗalibai daga gombe lokacin ina gombe namu mu tafi ƙauye mu yi da'awa akwai kayan da muka je bayan an gama limamin ya tambaye ce iya da tambaya ana tambayoyi na ba liman dama na kuma sauki kujera ta ma na ba shi na koma gefe ya ce to malam ni ne na shiga cikin garin gombe sai na je na sallah a bayan wani liman har muka idar da sallah muka tashi limamin nan baya da farji to shi ne nake tunanin sallah ta yi ko ba ta yi ba na yi shiru ne ne amma sani na sake ta mana <laughs> shi ya riga ya sake to shi sa jin suna idan kana rayuwa su wanda su gane suna ba akwai tsangwama za ka sha wahala amma ka yi haƙuri zai zama tarihi yanzu duk waɗanda aka yi tabbar bane a kai kuma su zama tarihi ba masalatan da suka yi ta yaji da jiyarwa da sauransu a kowane gari kaje yanzu ne gaba gaba tarihi ma ba su a mai tarihi to shi yasa kar mu ji tsoron mutum wajen isa da sabon Allah wannan ko ba iya nufin ka dauko mutane abin da ilimin su bai kai ba sai ka fara karanta da su bi tadarru ka fara da tauhidi matsalar aqida a fara da abin da yake muhimmanci ba kawai ya zama mutane suna cikin shirka da sabon Allah sai ga lokaci mutum ya fara da matsalar jiyarwa wannan ba ba kai aiki da aulawiyya ba sai ka fara da musulmin abu ran da Allah ya kaddara aka yi so kan suru din kananan matsalolin to daga an zo ko babu goyewa saboda an fara karantar da mutane daga farko har Allah ya sa aka ga wajen mafhum tayyib yace dalili na farko da ke hana abi dokar Allah shine tsoron mutum na biyu yace shine neman duniya shi zai ce wala tasaru bi ayati sabaran kalila wani zai tunanin kar sai fa gaskiya a hana shi kaza saboda idan kana shi asalin wa'azi ba ba sana'a ce ta farin jini a duniya ba sana'a ce ta bakin jini saboda babu sana'ar da masu yinta aka kashe su a duniya irin harkar da'awa idan ka je tarihin musulunci ko sojoji ba ta shirya da kashe annabawan Allah ba to za ka asali in za ka yi sana'ar ba wai sana'ar burgewa ba ne sana'ar neman yardar Allah ne ba sana'ar neman kuɗi ba ne sana'ar ma sai dai a toshe maka hanyar samun kuɗin da yan kai wasa ba lokacin da ya zama da'awa ta zama ita ce mil ticket kana so da ita za ka ci abinci saboda mai mulki wani da kai ya baka zakka wani tura ma kuɗi kaza wani yi kaza to aka yi a rabu da Allah babu ne sun kyautata wa juna a cikin al'umma ba a hana ba amma kar wannan ya kuskura in any way ya yi sa ka yi da'awar don wannan ba don Allah ba ya zama zuciyar ka shine Allah kake nema kuma kar ka kuskure zama da'awar ita ce kike abincin abincinka duk time da mai da'awa ya zauna bai da aiki sai wa'azi kadai yana da mota zai sha nan mota iya da mata guda uku guda hudu zai musu da yake sallah yana da jimreto zai sha mai iyalansa na da hansar zai musu da cajin waya za su yi rashin lafiya a sai magani ƴaƴan su za su je makaranta private school amma bayi da shagon da yake kasuwanci babu inda yake yake za a ba shi albashi to ba ba dole da awata da wasu ne cikin cin abinci ran da da awata da wasu ce cikin din cin abinci daga alamar ya lalace ke sa hatta annabawan da Allah ya turo ba su dauki da awata ne cikin din cin abinci suna sana'a ke sa wasu ma na kuma alaihi min ne in ajiriya illa ala Allah kowa ne ke ba ba bukatar wani sakamako a wurin ku mu a wurin Allah muke nema shi yasa lokacin da mai dawa ya zama yana da hanyar da zai ci abinci ko zai yi kasuwanci ko zai yi sana'ar hannu ko zai aiki a biya shi a wata ya zama kuma yana da kana'a ya yi hakuri da duk abin da ya samu ya ishe shi bai ɗauki rayuwar wannan rabin ko minista ba to zai ya tsaya ko ina ya da gaskiya ba zai zama tsammanin wa rabbuka malam ya ki noma don zakka ba to shi yasa ya zama ka'ida idan za ka yi da'awa da cikin sharadin da'awa to sai a ce maka menene hanyar cin abincinka a'a za mu zauna mu jira sadaka to dole ko za ta yi wa'azi yadda sadaka za ta zo ne ba yadda Allah yake so ba iya abin da suke son ji masu sadaka akai za a yi bayani shi sa duk fatawa za su tunkare ka ne dalili za ka ji musu me suke so to ya dace ya zama ba dan wannan za ka yi wa'azin ba za ka yi dan neman yadda Allah subhanahu wataala ne za ka wannan aya ta gaya mana fitintinu biyu da suke hana abi umarnin Allah na farko tsoron mutane na biyu kuma neman duniya da harkan Allah shi sa ko biyu za ka yi karatu Qur'ani ka haddace har ya zama in anyway a tunaninka a zuciyarka akwai bukatar wata maslahar duniya don wannan duk wani abin da ya zo gare ka ko na halin mai ribar kafa ne amma ko kaɗan baya gaban ka ko ba ka tunani ba ka ma addu'a ya zo shi za ka karantar da addini in ka gama kuma sai ka je ka bude shagon ka kai kasuwanci za ka karantar da addini sai ka je ka yi sana'arka da haka magabatan mu suka rayu sai zama ilimin su yayi albarka amma lokacin da muka waye gari muna hawa manyan motoci muna gida manyan gidaje muna tara ƴaƴa muna so yaran mu su yi karatu irin da ƴaƴan ministoci muna buƙatar matan mu sanya manyan sufa sufa su ji daɗi amma ba mu da aikin da muke yi to ba makawa za mu yi compromise za mu ci bin dokar Allah mu gaya mutane abin da zasu su so don su ba mu duniya shi yasa Allah ya ce kuma karshe wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun annasu ne kafirai duk mutumin da ya zama ba abin da Allah ya saukar yake karantarwa ba sai ya tafi cikin kafirai wani kafirci a ciki malamai sun yi fasara guda biyu na cewa ya shiga cikin kafirai shin ya kafirce wa Allah ne ko ya kafirce hukuncin duka tafsiri guda biyu akwai akwai wanda suka ce wanda ya hukunci da sabanin dokar Allah ya fita musulunci na biyu suka ce a wanda ya hukunci da abin da Allah ya ba abin da Allah ya saukar ba ya kafirce wa wannan abin ne ba Allah ya kafirce ba shine bi ma'ana ya aikata kaba'irin zunubi amma bai kafirce Allah subhanahu wata'ala ba daga cikin wanda suke gabe fita musulunci ba sai sahabi abdullahi ibn abbas sai al-kufr ne dole al-kufr wato kafirci ne amma ba kafirci ba ma'ana karamin kafirci ne da bai cire mutum a musulunci a ka'ida akwai al-kufr al-akbar akwai al-kufr al-asghar a ka'ida akwai babban kafirci shi ne wanda ke dauke mutum daga duniyar musulunci ne da shi wata duniya daban akwai al-kufr al-asghar karamin kafirci shi bai ta mutum ya fita a musulunci sai dai mutum ya aikata kaba'irin zunubi ne kamar da maza Allah ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi kafirci ne fusuqun fasikanci ne yaƙar musulmi kada da jefe ce ne kafirci ne a kaga ba kafirci da ke kira mutum a musulunci ba ne don ga musulmai sun yi fada Allah ya ce muminai wa in ta'ifata ne minal mu'minina katatalu fa aslihu bainahuma kaga kenan ai a sun yaƙi ba su ga masu Allah yake muminai ne sai haka wata kaluhu kufurin iya nufin musulmi ya aikata babban kaba'iri amma bai sa musulunci ba Sheikh Muhammad bin Sani Al-Usaimi ya yace ayar abadin akida ga yadda za a kalle ta idan musulmi ya yi hukunci da wata shari'a da ba ta Allah ba ya suka sharuɗa guda hudu to tana cire shi a cikin musulunci amma in aka rasa sharadi ɗaya cikin guda hudun nan sai mu ce ya yi kuskure ya aikata kaba'iri amma bai sa musulunci ba sharadin ga suka mahakan mai hukunci yace na farko ayyakuna ayyakuna al-hakimu aliman bi hukmillah ya zama shi mai shari'a ko alkali ya zama ya san dokar Allah ga ta nan ne tace ya san ta sai ajiye ta a jefe yake aiki da ita kuma yana da iko aiki da ita na biyu yace ayyakuna al-hakimu aliman bi hukmihi hada yukhalifu hukm Allah azza wa jalla ya zama a lokacin da yake hukunci ya sani yanzu hukuncin da yake a matsayinsa na alkali ko mai shari'a ya saba hukuncin Allah ya san abin da yake a saba hukuncin Allah na uku yace an yaji al'adar hukuma dabilan bi hukumin Allah azza wa jalla ya zama kuma a zuciyarsa yace na canza hukuncin Allah da wannan ni yanzu wannan nake so ba na Allah din ba na hudu wala yarda bi hukumin Allah yace ni ban yarda da hukuncin Allah gaba ɗaya ba yace idan ya cika waɗannan guda hudu to babu kokon wannan zai cire shi a musulunci amma ko a nan yake kuma ba za mu ce wala kai kafiri ba ne saboda zai iya cika son idan ya cika son kuma maybe a samu wani uzuri da shigo saboda wala ya tumu hukumu hatta ta dukani kullu shuruɗi wal mawani tartafi amma sai mu ce duk wanda ya wannan ga matsayinsa waɗannan sharuɗa hudu idan ya cika ya ce to wannan yana shirya a musulunci amma idan ɗaya daga cikin su babu to bai shirya hukunci misali ya ce sai bai da hukunci sai ya ga sai me za ka hukunci da wani dokar Allah sai ce kawai dai haka muka samu kanmu da wannan da Allah wanne ya ce a hukuncin Allah ya fi mana ai da shi muka yi imani ce to anan bai kafirta ba ko da yayi ba za a ce masa shi kafiri bane amma abin da yayi ka bade idan yana da iko ya zaɓi hukuncin Allah sai ya bar na Allah ya rasu ne a anan ka bade yayi amma idan bai da iko ya samu kansa a yanayin da ba zai iya kawo wani canji ba shi kadai amma sai zauna idan ya ga hukuncin ya zo menene akrabu ila sawab kusa da hukuncin Allah amma ba yi da ikon da zai ga dokar Allah amma in ya ga hukuncin ko da yake yana a cikin zuciyarsa yana goyon bayan hukuncin Allah ne a zuciyarsa ce to kuma iya da lada saboda wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zai dauki kafircin da ke cire mutum a musulunci zai dauki kafircin da bai cire mutum a musulunci ya ta'allaka da halin da ya samu kansa ciki ne mafhum sai ala ayi halin a kowane hali muka samu kanmu muna da imani da babu hukuncin da ya zo kusa da hukuncin Allah balle ya kai shi su da haka wannan wajibi ne duk alƙali ya sa a zuciyarsa duk ne shari'a ya sa a zuciyarsa kuma mu ɗauka cewa muna fata akwai ranar da Allah zai kai mu duniya gaba ɗaya ba wai Najeriya kasar ƙauye ba duniyar gaba ɗaya muna fatan akwai ranar da Allah zai sa Qur'ani ne ke shugabantanta wannan ita ce addu'ar da muke ba ma tunanin mu Najeriya ba duniya muke fata muna addu'a Allah ya kai mu ranar da za a tsaya a farin gida mai bakar aniya a ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh a ce shugaban farar kasa farin gida mai bakar aliya zai tsaya ya fara da kutubatul hada shine addu'ar mu kuma shi muke fata walakin lakum tasta'jiluna da wanda Allah ya ga sahabbai na'am wa katamana alayhim fiha والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن للأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما wa katabna mun farlanta alaihim akan su fiha a cikin ta annal nafsa bin lalle wanda ya halaka rai za a halaka shi wal aina bil aini wanda lalata ido za a lalata nasa wal amsa bil amsi wanda ya kafa hanci za a kafa nasa wal udura bil uduri wanda ya cire kunne za a cire nasa wa sunna bis sunni wanda ya karya hakori za a karya nasa wal juruha sauran raunin muka da ake biwa juna kisasun a cikin su wannan kuma akwai ne akwai kisasi shine akwai ramawa faman tasaddaqa bihi duk wanda ya sadaka da abin da aka cutar da shi fa huwa kafaratul la to dan zai samu lada na kafarar zunubansa wa man lam yahkum bima anzalna wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humuz zalimun qur'ani ce wadannan su azzalumai Allah ya kare mu daga wannan aya tana da bayanai da yawa da hukunci sai dai bari mu yi kokarin tafiya zuwa ga kauli mafi inganci in ba haka ba wuce ta yace kalmar anan kitaba kala biyu ne akwai kitaba shar'iyya akwai kitaba wato kitaba shar'iyya shine dokar da Allah ya shar'anta kitaba qadariyya kuma abin da Allah ya kaddara كتب الله لأغلبن أنا ورسلي wannan kaddarawa ne Allah ya kaddara shi da manzannin su yi mai nasara kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya yi ya hukunta wa kansa yin mene yin duka wannan ya shiga cikin ƙadariya ne amma wa katabuna in kuma kataba ta zo gaban da sai ala ya zo to iya nufin farlantawa ne kamar wa katabuna alaihim kaga ala aka ce to saboda zuwan ala ya zama kitaba ne shar'iyya wato mun shar'anta mun farlanta kamar kutuba alaihi kubu siyamu kaga ala ne bayan kutuba bi ma'ana furiba kenan an farlanta sura kalmar katabuna ai farabna wa shar'ana mun farlanta mun shari'antar alaihim a kansu fiha a cikinta abdullahi ibn abbas yace cikin littafin at-taura Allah ya sa shi ya zama shari'a ne malamai suka ce shin wannan hukuncin a taura ya gare ko ya shiga hada qur'ani ka'ida dukkan hukuncin da Allah ya kawo na wata shari'a da ta rigaye mu matukar ba a ce ba ta shafe mu ba a cikin qur'ani ko hadisi to ka'ida ta shafe mu shine shar'u man qablana shar'un lana idza lam tunsakh bi na shari'ar wanda suka rigaye mu shari'ar mu ne idan lam idan ba a soke wannan hukuncin ba so matukar ya yi shigo akai sai mana so ne da ne kuma irin wannan aya an samu ma hadisai da dama da wasu ayoyin da ke goyon bayan cewa abinda Allah ya faɗa cikin at-taura na kisasi ya faɗe shi a cikin qur'ani ko kuma ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka Allah yake mun farlanta a kansu a cikin at-taura kuma gashi a cikin qur'ani annan nafsa bin nafsi akan rai idan yayi halakar da rai shi ba sai a halakar da shi idan rai ya zama sanadiyar fitar ran wani to shi ma wannan ran sai a zama sanadiyar fitar sa a jikin leshi shi mafhum malamai suka ce shin ka'ida wannan alal umum ne ko ba alal umum ba shin duk inda aka yi kisan kai za a kashe ko kuma akwai takhsisi wato akwai special exceptional cases ko akwai wasu wuraren da shari'a ta toge cewa idan rai ya kashe rai ba za a kashe ba malamai suka ce al'asulu tun da an ce innan nafsa annan nafsa bin nafsi ba'un din nan alba'a dalla ne alal badal ba'in na nuna daidai wa daidai ne to daga duk abin da ya zama hadisi ko wata aya ba ta cire ta toge shi ba to ya shiga cikin annan nafsa bin nafsi misali mutum aboki ya kashe abokinsa za a kashe ko ba za a kashe ba a ka'idar musulunci shi ma za a cire ransa a jikinsa saboda mai annan nafsa bin nafsi rai da rai idan mai ilimi ma da san qur'ani an da je ganganci da gangan ya kashe jahili da bai da tilawar suratul fatiha musulmi za a kashe ko ba za kashe ba za kashe saboda ba ilimin ake kula da shi ba annan nafsa ne bin nafsi rai da kashe rai za a kashe shi na uku misali sai kuma musulmi kuskure ya faru sai je da ganganci ya kashe wanda ba musulmi ba za a kashe ko ba za a kashe ba a ka'ira ba za a kashe ba don akwai hadisin bukhari da maza ke cewa la yuqtalu muslimu bi kafir to dalilin wannan kaga sai cire to shi ya fita cikin annan nasa nan amma duk abin da ban samu wani hadisi ya cire ba to ya fita cikin annan nasa din nan wannan shine hukuncin da malamai suka ce ake yi to zaka a nan ba za mu kashe ba saboda me saboda wannan hadisi da to namiji sai ya kashe mace za a kashe ko ba za a kashe ba akwai hukunci a kansa ko babu hukunci kisa a ka'idar musulunci idan namiji ya je kashe mace namiji musulma ya kashe mace musulma magana mafi inganci shi ma za a cire ransa a jikinsa duk da mata an ce na kisa su akalin wadinin ne shari'a za a cire ne dalili babu hadisin da ya toge za a yi aiki da umumul aya annan nafsa bin nafsi rai da rai baya ga wannan akwai hadisin bukhari da namiji ya ga wata mace da ababe na ne da azurfa daga cikin baiwa ce mata al-ansar wannan ya kawai ya haura mata ya kwantar da sai buga dutse a kanta sai gudu ya dauka ta mutu sai aka zo aka same ta gabanin da suka waye kashe shi ta kira sunansa manzo Allah ya sa aka dauko shi aka sa kansa wurin aka buga shi ma aka masa kamar yadda ya mata da wanda ya tabbata idan namiji ya kashe mace shi ma za a raba jikinsa da ransa saboda annan nafsa bin nafsi da ya kashe babansa za a kashe ko ba za a kashe ba shi ma za a raba ransa da jikinsa annan nafsa bin nafsi uba ya kashe ɗansa za a kashe ko za a bace magana mafi inganci annan nafsa bin nafsi ya shiga saboda ko hadisi ɗaya da yake la yuqtalu walidu bi waladihi hadisi imamu ahmad magana mafi inganci bai inganta ba inda ya inganta ba za a taba shi ba amma matukar babu shubuha ta kowane bangare ya zama clear ne da gangan kai eh, babu wani uzuri da ya tabbatar to ka'ida ko da shi ya aike shi za a raba shi da ransa mafhum mutum ne malami masanin addini mai daraja baya ga wannan yana amfana da al'umma sai ya ji da gangan ya kashe yaro dan shekara uku za a kashe ko za a bashi a ka'ida za a raba ransa da jikinsa saboda annan nafsa bin nafsi yaro ne shekarar sa bakwai kuskure ba da sai kashe mai shekara 60 za a kashe ko za a bashi za a bashi saboda hadisi a nan ya soje sai a rufi alƙalabu an salatin har aka kira alwalar hatta ya bulo yaro har sai ya ba za su ba za ba misali mutum ne lafiyayye ne hankali sai ya samu mahaukaci ya kashe da ganga za a kashe ko za a bace za a raba ransa da jikinsa mahaukaci ne haukarsa daidai shi sai ya zo shi sai ya kashe mai lafiya za a kashe ko za a bace kaulani idan tabuwar hankali ne da Allah ya jarabe shi babu wani abu na gare shi na kuskure kamar aljanu ko wani abu ba za a taba shi ba saboda me wal majnun hatta ya da shi ma dauki alƙalami a kansa amma kaddar haka kawai yake shan giya da mahaukaci ya san giya haramun ne sai a mahaukaci sai kira shi suka ce ba za a bar shi ba saboda akwai bambanci tsakanin cutar da Allah ya jarabe shi da ita da kuma wanda shi ya jawo in ka za a bar kowa sai kowa ba zai sha giya abin da yake so sai zaka ya shiga cikin annan nasa bin nafsi idan har shi ya jawo abu kowa sani a garin su giya yake sha babu dalili lafiyar sa kana akan giya ne ai mun hana shi yaki har fata yake sai giya sai ba za a bar shi ba zaka ya shiga cikin ne annan nafsa bin nafsi to daga duk abin da ayar bata soge ba ya shiga wanda kawai ta soge shine ba a kasa musulmin ya kashe kididi na biyu yaro idan ya kashe babba na uku mahaukaci da cuta ce ta hauka ta kama shi ba wai ba ya je sha ba waɗannan su ne aya ta kira kai sai sai ne ta toge su amma ko ba bayan wannan babu wani sauki da aka samu sannan kuma annan nafsa bin nafsi da muka ce hadisi ya goyi baya ga hadisin muslim la yakilu damu mu'min muslimin illa bihi da salat sai ce as-sayyid az-zari sai an-nafs bin Ta kaga hadisin ya ta an-nafs bin nafs ya ta ce inna an-nafs bin nafs to da kaga ke dan wata tabda alaihi fiya a taurata ya tabbata a qur'ani surata duk abin da hadisi bai toge ba ko aya ba ta toge ba to da ikon Allah ya shiga cikin annan nafsa bin nafsi matukar rai ne to shi ma wancan sai a raba shi da ransa shi yasa hikima ta shari'a ta yi wannan ne don ta yi ne don ta kare rai ba don a kashe mutum ba idan mutum ya san zai kisan kai a kashe shi zai garajen yi sai da mutum ya cikin precaution yanzu duk irin tutun ganganci da ake a garuruwan ma idan ba a komai ne inda kana da za zaka dauki mota ba burki ka kashe mutum a kama ka hukunta ka mutum zai yi amma mutum zai dauko wai ci ainihin rokar ike ba burki wai ya taho gangaya cikin gari wai yaron motar ke sauko yana sa masa wai ne wai wai ji da wai fa ka, wai da ita za a tsaya kuma cikin gari tafi shiga gangara da Allah ko a duniya dubbobi za a yi wannan saboda ne saboda ba a yi kuma da tura suke tattalin ne kada musulunci hana turai fa ana ke sashi yanzu da kada ke kada su kaza da South a akwai wajen 36 countries da suke da yancin kai only 16% ne ba sa aiki da wannan capital punishment na kisan kai da in dai mutum yi a dokokin sa ana iya yi musamman ya shafi cin amanar kasa musamman ya shafi ne in ya shafi wakilin kaya ki kasar ka ko kaya ke da kasar su sun haka su ma suna yi amma a ina suke a inda ya dace da sarrar amma sai abu ana bin musulunci a ya ce kaza ya ce kaza ai ana yi ne don yi sai da rayukan mutane mafhum za ka annan nafsa bin nafsi sai na biyu wani aina jin aini ido da ido wanda ya je fasa idon wani shi ma sai ai ne sai a fasa nasa ido da ido misali ga wannan mutum ne lafiyayye da gangan sai fasa wannan ido ya za a yi sai a fasa idonsa to kaddama yanzu suka ce to shi wannan wanda ya fasa idon iya da ido masu kyau iya da golden eye mutum ne mai ido shi kuma wancan mai yan ƙananan ido ne kamar a titi shin za a taba idon wannan mai kyakkyawan ido da kan wancan ko ba za taba ba mana magana mafi yanki za a taba abu ɗaya za a kula da shi shin mai ƙananan idon mai menene amfanin ido gani shi mai yan ƙananan idon nan ƙaddara idon nasa kamar ƙwayar hatsi yake yadda ka san ƙwayar hatsi yake sai a tambaya yana gani eh yana da yana da mai rike masanda babu yana yawo da idan sa eh, yana zuwa sallah eh shike na idan suka manufarsa shi ne gani to da ka in wanne ya taba nasa kuma za ta nasa matukar hikimar ido ta tabbata yana gani to ba a damuwa da wani idan sa da kyau wani bai da kyau kawai shi ne a tabbatar shin menene amfanin ido gani shi ne muhimmi to yana gani eh to ido mai gani ya fasa ido mai gani shi ma sai a fasa nasa to kaddara biyu mutum ne yake da ido lafiyayye yana gani sai taba idon wani wanda shi baya gani gaba da Allah amma kwayar da abu da take amma baya gani za a taba nasa da ba a taba wani dalili saboda hikimar ido gani ne shi kuma wannan baya gani a cikin shari'ar a taura hukunci biyu ne ko a yi kisafi a ɗauki kansa ko kuma a yafi sababu sai aka mana garin na uku shine diya shine ko a yi kisasi na mutum yayi a masa ko ya ba da jiya, ko kuma ne ko a yace to kaga mun samu ƙarin jiya wanda wanda suka da yaro ba su da isa. to a nan idan malamai suka ce idan gidan yana da amfani don ado gare shi amma baya gani amma kuma an fasa masa yanzu babu adab alƙali sai ya kiyasta menene darajar idonsa da aka raba shi da shi mafhum sai ya sai a bada jiya a wannan halin saboda me saboda idan yana nan tayari da amma baya aiki tunda baya gani ba za a zubar da mai gani ga wanda baya gani ba to kaddara mutum ne mai ido daya idan dama kada yake da shi da hagun baya yi sai je kafa idan wani guda daya shin za a zo a fasa na dama ɗaya ne ya koma makaho ko kuma za a bar mar kayansa malamai na farko suka maganganu guda uku ne manya maganan farko suka ce za a bar masa babu dalili da ya tabbata akan kai sai a bar masa take na biyu suka ce za a fasa idonsa malamai suka ce aka fasa idon ba kuma shari'a ne kuma ne da shi makaho gaba ɗaya ba cutarwa mutum yana da ido biyu wanda ya fasa mai idon farko ya bar shi da ido ɗaya bai cutar da shi kamar wanda ya raba da na biyun ba saboda ɗayan da ya tabbata da shi yake gani ai ya fi na farkon muhimmanci saboda yanzu wannan shi yasa bai ganin komai sai suka ce wannan idon sa iya da zalu sai da wancan da ya taba don duk mai ido biyu in ɗaya fasa ɗaya bayan shekara ɗaya fasa na biyu to wanda ya fasa na biyu ya fi masa barna kan na farko to kula da rasu suka ce ba za a fasa ba sai da sharadi sai a ce ya kawo diya shine maimakon idan ka fasa ido za ka bada diyar rabin mutum ne nisfu diya ko to sai a bayan ya bada diyar mutum kamili dole sai ya bada diya da yayi kusan kai na mutum kamili idan babu wannan kuma bai da halin da zai yi to nan sai a ba wanda aka fasa idonsa sa zabi kana so a fasa da ka so a bar in yace a fasa dole a raba shi da idan sa in ka ba haka ba to sai kuma ya biya kawo diya ba nisfu diya ba sai ya kawo diyatun kamila saboda ne saboda ya raba wani mutum da idonsa sa kuma shi yana so a bar masa nasa to haka idan yaro ya fasa na babba ko babba wani har babba ya fasa na yaro duka ya shiga ciki haka namiji ya fasa na mace ya shiga ciki mutum da ya fasa na makaho ya shiga ciki don me don an ce wal aina bil aini ido da ido aslan da ya amsa sunan ido to hukunci ya tabbata a kansa mafhum sai to ne shine hukuncin da malamai suke akai sai na uku wal anfa bil anfi hanci da hanci wanda ya katse wani hanci shi ma za a katse hancinsa mafhum tsaye so mutum ne ya zo katse hancin wani shi bai katse iya da lafiyayyar hanci shi wancan kuma iya da dan hancin ne dan madidi haka za a katse nasa shi yana da hanci lafiyayye kyakkyawa wannan bai da lafiyayyar hanci malamai suka ce sai a duba shin wancan da ke da mannan hancin menene amfanin hanci babban hanci shi ne ya da kofa da za a sheki iska ciki kuma za a fito da wata waje shin na sai yana shigar da iska ciki ko bai shigarwa yana shigarwa yana fitarwa ko bai fitarwa yana fitarwa to za a taka wannan mai kyakkyawan hancin tunda da manufar hanci ne ga manufarsa kuma a nan ai ba za a raba shi da shekan hanci iska ba ne za a raba shi da menene da fatar hanci ne bai kasa yawanta su da akwai wanda ba su da fatar hancin kuma suna shekan iska akwai wanda sun rasa a filin yaki akwai sa abin da ya rasa a filin yaki maza Allah ya saka masa shiyar wani aka sa da wannan malamin ce cewa in a matsayin sajiri za a yi wa mutum kamar plastic sajiri ko abin da ya kama ko cosmetic sajiri in dai abin da ya tsaci na halittar mutum ne za a gyara da wannan ya halatta don maza Allah ya ba da dama an masa hanci artificial wani sa masa da ya rasa hancinsa a filin yaki to da ka idan mutum ya cire hancin wani matukar na wancan yana shekan iska yana duk abin da hanci yake ba za mu damu da cewa shi yana da mannan nan hanci ba kai da kake da kike hanci wa yake kaɗai da nasa shi ne magana tun da kaɗai da kai ma sai ka biya shi ne sai a raba ka da nasa duk shari'a tana wannan ne wai don ne don a yi protecting eh, rayuka da kuma gaban mutane ba wai ai ko ai zai mai da duniya makafi ba ne rashin ai ko ai ne yake mai da duniya makafi amma duk wanda ya san zai yi a masa ko ba zai yi ba su da in ya cire hancin za a cire a wurin cire ya malamai suka ce a fa'ida shine kamar cire hanci za a kula da ina ya kwashe ne iya bangaren da ya kwashe na hancin wannan shine iya bangaren da shi ma za a kwashe masa nasa idan ya cire bangaren daman hanci kauli raji za a cire masa bangaren dama in ya cire hagu za a cire hagu in kuma dukkan hancin ne ya kwashe masa ya katse masa shi ma za a kaza nasa wannan idan babbe wa yaro za a yi in babbe wa mace za a yi idan bai hankali ya mahaukaci za a yi idan namiji wa mace za a yi in mace ce wa namiji za a yi ne duka za a yi hukunci a kansu shine wal alfa bil alfi ba'un din nan malamai suka ce ba'un ne adalla alal badal shine yana nufin daidai wa daidai abinda mutum ya shi za a masa in gidan dama ya fasa za a fasa nasa dama in na hagu ne za a fasa nasa na hagu mafhum za hanci da hanci gargado daidai wa daida sai a kwatanta a ga yadda abin yayyo a da yana wahala saboda karancin ci gaba a bangaren na'urori na aiki da kimiyya amma malamai suka ce a yanzu a duniya kafafen da suke aiki da shari'a yin wannan abu ne mai sauki idan sai ya kama hankali wani za a duba daidai ina ne akwai na'urar da za a sa ba a kwata nafa iya yadda haka za a auna a kwace masa nasa shi ne wal alfa bil alfi wal udhuna bil udhuni kunne da kunne wanda ya cire kunnen wani za a cire ne za a cire kunnensa bangaren farko da malamai suka ce to idan kunnen mutum wani mai kyau ne na tafa mummuna ne malamai suka ce ba bambanci saboda an ce wal udhuna bil udhuni wannan ya dullu alal badil ne in ka sunan naka kunne naka kunne mutum ya zo tafsiri masallacin nan wani ya zo ya ajiye mota sa bakin masallaci wani yiri ne ka sai open ne shi wani ya zo ya ajiye ta sa yan abdukashin ne wani ya ya ajiye ta sa lexus ne misali duka sunan su ne ne ne sunan ta mota kuma kowa sunan ta sa a wurin sa mota kuma suna biyar wasu gada kuma kowa zan karatu ya zo babu wani wanda zai ce a wani bai zo ba ko babu wani VIP matsayi a masallaci da cewa wai dan kafo da mota ka za ka shigo ciki sai haka sunan ya ka kunne na ka kunne sai aka ce ina kunnen ka dukkan sai ka ce ga ka ga shi na ka dukkan da ka ce ina kunnen ne ce ga na shi na sunan kunnen ce da idan mutum ya katsa kunnen wani shi ma za a katsa kunnen sa mafuwa tsayi kuma abun da ya cire shi ake cire masa in ya cire da dama za a cire nasa na dama in ya cire na hagu za a cire nasa na hagu mafhum sannan wa sunna bis sunni haƙori da haƙori sai dai kuma lokaci yayi ko za mu tsaya a kai eh na sai a tsaya a wurin ko sai mu tsaya a kan haƙori to Allah ya ba mu ikon kiyaye gaban mutane yawwa duk lokacin da aka je aka kwabe wannan san ana shari'a to kai ma sai ka shirya to duk wanda ka ga ya je ya cira kunnan wani wata gari sai gaishe ba ku neme fara yana cire na wani aka cire to daga nan sai ku ka fara haka da kunnen ka kula da shi kun ka ga wani kina zuwa ku sa'a maza za ka sa mu ka shi da je san ba ruwa da saboda mai ta san kai ra'a a maka shi yasa ita shari'ar musulunci aiki da ita yana sa mutane su kiyaye hakkokin juna ne amma rashin ake da kuma yake sa society zama mai babu doka sai da ma'anarci yanzu sau da dama kusan anaki ake zaune wasu lokuta yadda ake tsara suka ake kala da muna nawa ka kace muna nawa ka cutar a zo a ta tsara a ruwa ba ta ake yi ba to amma inda mutum ya san za a yi ko ba ya shanan kana ne ko dan tsara suka ya san in ya fasa ido za a fasa nasa wallahi zai kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله malam mai tambaya na farko yana cewa idan mutum a kuskure ya kashe wadda ba musulmi ba misali a mota yana tukawa shin shi ma zai azumi a kan shin magana mafi inganci babu azumi a kansa saboda aya ta ce wa man qatala mu'minan khata'an mu'mini aka ce khata'an fa tahrir raqabatin mu'mina wa diyatun musalamatin ila alihi illa an yasaddaqu har zuwa fasaraini mutatabi'aini tawbatan min Allah so da ka kauli rajihi na ibn abbas an ce wa man qatala mu'minan ne so da ka waye mu'mini shine musulmi a wurin an kira musulmi da sunan mu'mini ne saboda dole aka yi tilajin kawai mu'mini a matsayin haddi ko a matsayin kaffara tana nufin musulmi ne saboda yayi imani da Allah imani da Allah musulmi da ka dole ka musulmi zai wanda ba musulmi ba duk magana mafi yanzu babu wannan a kansa wallahu ta'ala ala sai wannan yake kamar malam eh, an ce idan mutum ya rasu ba a so a binne shi da official abu a tare da shi idan misali mutum ya rasu da haƙorin maka a haƙorinsa sa shi ma za a ciro aya ne ko hadisi ya ce kada a da mutum da artificial abu shi ne kafanin ba artificial ba ne aya artificial ne ba wani abu ne da ya tabbata ba a kai in abu ne da zai fita jikin mutum kamar zobe ko sarka a jikin mace wannan sai a cire amma zo a ce za a balla haƙori wani namiji sa haƙori barin sa shi yafi inganci amma ga mata shari'a ta ba su da ba malaman suna sun ce halal ne saboda ita mace yar kyalkyale ne to ba za ka hana ta yin waɗannan mallaman ne yanke rikyal ba kai da za ka yi gaye kai ka sa hula ka shafa mai ya ko da za mu sai ka amma mace idan ta fito babu shafe shafe yawanci halittar canzawa yake yi saboda zaman tun asali Allah halicce su da wannan tsarin gaye ne a faman yuna sha'ufin shirye ne to shi ba yadda za a karba su da wannan waɗannan tsira ta idan mace ba ta yi sai ga gagara gani sai ganta bangal habaru ita ba complete da kai ba namiji ba amma kai bai dame ka ba sai ka sa jamban ka ka sa hula ka ko ga aka yi ba kana kuma za ta yi kusa madannan ku saboda ba naka bane kowa da yadda Allah ya yi shi sai za ka magana mafi inganci yana mai sauki za a cire ne a cire in ba za a cire ba zai wahalar ka ban haƙori da ba babu abin da ya shi da su cewa sai an cire wallahu ta'ala ala sai wannan yake cewa malam shine a wajen aikin su baya zuwa da wuri a don haka in ya yi overtime in aka biya shi baya karba saboda yana tunanin zai fanshe wannan rashin zuwansa da wuri da yake yi amma kuma hakan baya sa ya yin aikin da ya kamata yi shine yake tambayan malam shin hakan ma ha'inci ne to ai akwai bambanci tsakanin overtime da za a biya ka da kuma biyan ka shin aikin ka yi ko ba ka yi ba ishin kai ya mudu ne wa auku bil ahad illa al ahad kana mas'ula ya ta da condition na ka shin a cikin an baka daman kana da sabga ya kaje ka shin muhimmin abu kaza a ofis din ne na awa kaza zuwa kaza ko kuma muhimmin abu kai delivery discharge responsibility ka misali yanzu wanda yake karantarwa a makaranta kamar jami'a ko polytechnic ba a bukace shi da kullum sai ya je ofis ya launa tun daga safiya hayan ci ba akwai ayyukan da ake so kiyaye zai yi lectures zai da assignment zai bada test zai conducting lab zai attending faculty meeting mitin da duk wani abu da yake su fawaidin jarabawa idan yi waɗannan ababe ya zama kuma akwai tayin da yake bawa ɗalibai su zo su gan shi ya sauke nauyinsa amma akwai wanda aikinsa kuma doka ta ce sai ya ji ya zauna ne in na zama ne ne kai kokarin zama idan ka haka ba zai yi gare ka ba to dole ka nemi izini ga wanda yake sama da kai ga halin da ka samu kanka ga uzurin da ke kan kana neman afuwa a kai idan aka maka afuwa babu laifi a kan haka wallahu ta'ala ala. sai wannan yake cewa bala yana tambaya ne dangane da ciyarwa in ya dau ɗari biyu ya ba wa miskini yayi ko kuma abincin da zai ba shi to gaskiya ya dauke kwanan shinkafa ya hada da ɗari biyu na dafawa ya bayar saboda inda dafawa ta bare suka bada abin da za a dafa kuma ka dauki mutum ka ba shi masara a matsayin abincin ciyarwa babu za a ci masara ita sarrafa da ba ai babban aiki ne sarrafa masara ita kanta shinkafa gabanin ta zama shinkafa ai sai an kasa kudi dole sai an nemi miya to da ka kai da aka ce ka ciyar da shi sai ka ba mutum abinci ba abin dafa ba ka ba shi abinci ba ka ba shi danyen abinci ne don abincin da ake nufi shine abincin da zai ci to in ba dafa a kai ka ba da mutum ba to ka ba da danye da kowanne za a dafa shine abin da yake daidai amma dan ka bai shinkafa a buhu ko a kwano ga ta bai shinkafa da in ba da kowanne za ta ciyo ba ta ciwo ba wallahu ta'ala alam sai na ƙarshe yake cewa malam ya halatta mutum ya zauna wurin wadda mai gidansa wadda yake ha'inci misali suna sayar da tv ne sai to shi ba sai ya cire ya sa mata energy yana ganin mai gidansa yana yin hatar ya dace ya ci gaba da zama da shi na farko abin da yake kansa shi ne masa nasiha saboda wannan yana ɗata dukiyar da yake nema ne gaba ɗaya idan yayi yayi bai yi ba ya dace rabu da shi ai anan mun karanta annabi Musa ya ce baina bainana wa bainal al fasiqina to shine zama da mutum fasiki matukar zai cutar da kai to rabuwa da shi shi yafi duk yadda mutum yake da imani idan yana cikin sabon Allah ana yi tun yana kyama zai kai madakin da baya kyama kyamar rabuwa take take har ya kai madakin da ma ana yi yana dariya amma farkon da ya gani yayi kaman zai kuka to jasa zama a wurin da ake abin da bai dace ba zai kai level na duk kyaman da kake sai ka daina har abin ya zama part of Allah ya to kula ga wannan matukar shi ba zai gyara ba to hakura zama da shi shi ya masa in ka hakura mafita a wurin Allah yake zai ba ka wa mai yake Allah ya ji Allahu makarajar wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ina ga lokaci yanzu na'am bismillah sai masu neman addu'a a wurin malam da sauran uwa musulmi to addu'o'in mu na alkhairi da muke da su Allah ya amsa mana bukatun mu Allah ya biya mana sharri Allah ya tunkure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم